gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Bayan matakan tsaro cikin tsauri a zauren doka, dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar baɗi gaban zaman haɗakar Majalisar Dokokin Najeriya kimanin sama da naira tiriliyan goma. Masana ƙididdiga da ilimin siyasar tattalin arziki sun ce ba girin girin ba wai ta yi mai, ma'ana dai ta fuskar aiwatar da kasafin kuɗin shekarun da suka gabata kurum salon maganar ɗan Hausa ne da yakan ce mai jiya ma ta yi ballantana yau. tsawon kansila da tijo kabiru shugaba game da aikin wakilan majalisar dokokin kasar nan ta fuskar yin aikin kwarai da sauke amanar wakilci maimakon wawure kudaden ayyukan Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan Kwarano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. rana dai bahaushe kan ce ba ta ƙarya wai sai dai uwar ɗiya ta ji kunya yanzu haka dai tuni alkawari ya cika shugaban najeriya muhammadu buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar baɗi gaban zaman haɗaka na majalisun dokokin ƙasar nan inda shugaban ya ce gwamnati na son kashe akalla fiye da naira tiriliyan goma a shekarar mai kamawa ta dubu biyu da ashirin shugaba buhari gabanin fara gabatar da kasafin dai rahotanni sun ce sai da ya fara ba da haƙuri game da yadda muryarsa take inda ya ce za a ji muryar tasa wani iri ya game da sanyi yi ne sakamakon aiki da yake yi tukuru. Shugaban dai ya gabatar da wannan kunshin kasafin kuɗi ne a gaban dimbin masu ruwa da tsaki da suke da nasaba da wakilcin al'ummar Najeriya, ma'ana shugabancin majalisar da dukkanin mambobinta, gwamnonin jihohin ƙasar nan, mambobi na majalisar zartarwa da kuma shugabannin jam'iyyar APC mai mulki da dai makamantansu. Kuma jawabin shugaban ƙasar ya fayyace ƙididdigar kuɗaɗe da gwamnatin suke fatan kashewa a kowane ɓangare da ya shafi sha'anin gudanar da mulki, inda kasafin ma'aikatu ya zama jigon manyan kuɗaɗe da suka shafi mulkin na yau da kullum. kullum tunda dai ma'aikatar ayyuka da gidaje an rawaito za ta fi samun kaso mafi tsoka inda za a kashe naira miliyan dubu ɗari biyu da sittin da biyu mai biyawa wannan ma'aikata kuwa ita ce sufuri wadda za a kashe naira miliyan dubu ɗari da ashirin da uku sai hukumar ilimi a matakin farko ubec da aka warewa naira miliyan dubu ɗari da goma sha biyu a yayin da ma'aikatar tsaro za ta lashe kimanin naira miliyan dubu ɗari sauran muhimman ma'aikatu da suka shafi al'umma kai tsaye sun hada da ma'aikatar aikin gona ta malam sabana nono wadda aka ware mata naira miliyan dubu tamanin da uku sai albarkatun ruwa da aka ware wa naira miliyan dubu tamanin da biyu ma'aikatar ilimi abinda ta samu shine naira miliyan dubu arba'in da takwas sai lafiya da za ta ci naira miliyan dubu arba'in da shida a yayin da hukumar raya arewa maso gabashin kasar nan za ta lashe naira miliyan dubu talatin da takwas wannan dai kusan ana iya cewa su ne ma'aikatan da suka fi shafar al'umma kai tsaye musamman ma shiyar arewa kuma tasirin mulkin ya dogara da irin rawar da za su taka ko da dai akwai bangarorin da ake jin cewa gwamnatin bata yi kyan kai ba ba wato dai kuɗin da aka ware wa ɓangaren yayi kaɗan daga cikin ɓangarorin da masu tsinkaye yake ganin an gaza akwai ilimi da lafiya waɗanda ake ganin abin da aka ware musu kwata-kwata bai saje da halin da al'ummar ƙasar nan ke ciki ba haka zalika bai saje da muradin majalisar ɗinkin duniya ba musamman ta fuskar yaɗuwar jahilci a ƙasa irin tamu wadda aka haƙaƙe cewa yana da nasaba da halin taɓarɓarewar tsaro da ake gani a ɓangarori daban-daban na wannan ƙasa.
Idan ka kalli shi kasafin kuɗin na dai farko majalisa ta tabbatar da cewa za a koma abin da ake cewa january december budget cycle ya zamanto duk sabuwar shekara za a fara da sabon kasafin kuɗi sannan ka kalli jawaban da shugaban ƙasa ya faɗa ya faɗi cewa an tanaji kuɗi kimanin ko fiye da naira tiriliyan biyu wanda za a biya bashi to abin sha'awa a nan wajen in ka tsaya ka kalla tsai za ka ga fiye da kaso saba'in na bashin da za a biya na cikin gida ne kaga in an biya bashi a cikin gida yan kwangila za su samu kuɗaɗe ayyukan yi za su bunƙasa walwala da jin daɗi a fuskokin al'ummar najeriya sannan idan ka kalli shi kansa yadda 'yan majalisa ɗin suka tabbatar wa shugaban ƙasa cewa za su tsaya su dukkanin gyare-gyaren da ya kamata a yi domin najeriya ta ci gaba shi ma in mun kalla abin ayaba ne amma idan ka dawo ka kalli ita Najeriya duk tun daga zuwan shi mai girma shugaban ƙasa in ka kalli kasafin kuɗinsa na shekara ta 2016 da 17 da 18 har izuwa yanzu za ka ga cewa mafi yawanci muna yin kasafin kuɗin da ba zai yi a cin masa ba in ka kalli yanayin tattalin arzikin najeriya da abubuwan da suke kai da kawo shi kansa man ba ma iya haƙo miliyan biyu to kuma mun ce za mu haƙo miliyan biyu har da ɗigo a dai taƙaice ɗan uwa rano idan muka yi wa wannan kasafin kuɗin kallo na tsanaki za mu iya cewa sassa daban-daban da ke da alaƙa da ci gaban tattalin arzikin Najeriya gwamnati ba ta tanadin da ya kamata ba ilimi kaso 26 yake bukata in ka ɗauka yanzu za ga ƙasa da kaso biyar aka bashi lafiya tana neman kaso 15 ita ma in ka lissafa ƙasa da kaso biyar harkar noma tana neman kaso goma ita ma in ka lissafa ƙasa da kaso biyar To amma idan an tsinci kai a irin wannan eh, dakta baka jin cewar aiki ne ko kuma alhaki na majalisa ta sabunta ta ciro can ta ge- sa a nan.
to gaskiya ita majalisa abin da ya kamata ta yi ta tsaya ta yi gyare-gyare na farko ta rage yawan kuɗin man da za a haƙo a rage shi farashin nasa da aka sa ya koma hamsin maimakon hamsin da biyar sannan ilimi a tabbatar da an bashi kaso ashirin da biyar lafiya noma kowanne a saka mai abin da ya kamata in ba a yi wannan ba ko da sun yi gaggawa an sa hannu to magana gaskiya 'yan najeriya kada su sa rai da cewa wannan kasafin kuɗin zai kawo wani abu da zai bunƙasa rayuwarsu Malam Abdulsalam Muhammad Kani kenan masanin tattalin arziki a kwalejin Sa'adatu Rimi da ke Kano. Haka zalika a bangare guda shi ma matakin gwamnatin na rage talauci bai kai ga ma'aunin zahirin matsalar da ta dabaibaye dan Najeriya ba, tunda dai a yanzu an yi itifakin babu kasar da ta kai Najeriya yawan matalauta a faɗin duniya, kuma shi ma talaucin da shi ake amfani bayan jahilci a ƙago matsalar tsaro da za ta hana mutane rayuwa cikin salama. ko da yake dai domin cimma dukkanin burin da gwamnatin sa ta sa a gaba game da waɗannan fannoni da suka shafi al'umma shugaba Muhammadu Buhari ya ce akwai buƙatar dole a ƙara haraji domin samun kuɗaɗen da za su jibanci rayuwar talaka abinda wasu ke masa kallon baibai cewar babu wani sauƙi da zai samar wa talakan illa kunci da radadin talauci da yake ciki ko da kasafin kuɗin shekarun baya ma dai yana ci gaba da samun tsokacin masana da wasu suke ganin yawan biliyoyin kuɗaɗen da ake antaya masa tamkar taron tsintsiya ne da ba ta yin sharar da ake bukata tunda dai aiwatar da shi yana zama wani batu da ke gagarar kundila. Honorable Amanan Lahi Ahmad Muhammad ya ce waiwaye kan iya abubuwan da suka faru a baya zai baka hasken cewa ta gina ne bata shiga ba, tunda shugaban gwamnatin da kansa ya yarda akwai talauci kuma arzikin kasar yana hannun wasu tsirarin mutane, sa'an nan kuma gwamnatinsa ba ta ɗaukar matakan sama wa talaka sauƙi wajen aiwatar da kasafin kamar yadda ake ambata shi a baki.
kuma duk inda aka ce yau waɗansu tsararru su suke juya akala tattalin arziki kuma suka mamaye arzikin ƙasar nan to fa ƙasa ta shiga musifa shi yasa kaga a yanzu mu ne muka fi kowa yawan matalauta ko talauci a duniya na biyun su mun fi kowa yara wanda ba sa zuwa makaranta na ukun su mun fi kowa yawan wanda suke mutuwa wurin haihuwa na hudun su mun fi kowa yawan masu diabetes yanzu a duniya Amma ina alakar shi wannan abubuwa da ka faɗa da kuma musamman shi aiwatar da abin da ake ambata ba a cikin kunshin kasafin kuɗi.
To ai misali kasafin kuɗi guda biyu ne. Akwai abin da ake cewa recurrent expenditure na aiki yau da kullum. Akwai abin da ake cewa capital expenditure manyan ayyuka kenan. Saboda haka in ka duba recurrent expenditure tun daga 1999 zuwa yau da muke zancen nan da kai kullum karuwa take. Ba ta saba raguwa ba. Kuma kullum capital expenditure shi kuma yana wuri daya baya karuwa. Kuma in ka duba ba a taba implementing shi manyan ayyuka ba. Ba a taba implementing kashi 40 cikin 100 ba a cikin sa. Shi yasa misali in ka dauko aiki guda daya misali na gidan wuta bari in dauko maka example na uku dandan yau shekara goma ba a gama shi ba yau in ka ɗauko akwai aika wanda kusan sun kai shekara goma sha biyar ashirin ba a gama su ba amma yanzu in ka ɗauko maganar kanan expenditure ɗin nan za ka ga ba a daina saiwa gwamna mota ba ba a daina saiwa minista mota ba minista bai daina yawo ba shugaban ƙasa bai daina yawo ba mataimakin shugaban ƙasa bai daina yawo ba duk abin da aka ce kanan expenditure tana nan ba abin da ya ragu saboda haka shi za ka ga baki ɗaya yanzu in ka duba mutum miliyan ɗari biyu su suke bauta mutum dubu biyu ɗan uwa Idan har waɗannan matsalolin an yarda suna ci gaba da faruwa, kenan ina makomar Najeriya.
na farko kamar yadda shugaban kasa da kansa ya zo yanzu ya admitin ana cikin matsi da kuma tsananin talauci tattalin arzikinmu a turance sun mai da shi abin da ake ce oligolistic economy oligolistic economy shine tsirarin mutane tare da tsirarin ma'aikatan gwamnati ko kuma wanda suke da madafin iko su suke juya tattalin arzikin to wannan abin da yake faruwa kenan in ka dau bangaren telecommunications katel ne in ka dauko bangaren mai katel ne in ka dauko bangaren banki wato waɗansu tsiraru ne su suke da tamini mai zai a wannan bangare amma kar ka manta a shekara 20 dan uwa ba a gyara matatan mai guda ɗaya ba ba a yi maka sabuwa ba nan makotan mu Niger a shekara biyu sun yi matatan mai yanzu jiya in ka duba Mozambique abinda za ta yi da iskar gas ɗinta za ta zuba jari na dala biliyan 33 ka duba duk waɗannan karaban kasashe ne da karar- kananan al'umma a cikinsu amma kai kana da population a yau na mutum miliyan 200 kuma fetur ɗin da kake takama da shi ko kuma crude oil ya fara zama kaya a duniya kowa yana da shi yanzu misali a shekara 20 ɗin nan ba a yi maka megawatts wuta 5000 ba yanzu Egypt a shekara uku sun yi 10000 megawatts a shekara uku ta yi maka matatan mai yana tace ganga miliyan 350 amma kai duk a shekarun nan shi za ka ga a'a talauci ta yaya zai rabu da kai saboda me an bashiri tun rani babu wani economic vision da aka kawo da shi arziki ne in ya zo yana sama baya sakuwa ƙasa minista dan kwangila dan majalisar tarayya dan kwangila senator dan kwangila banda waɗancan makudan allowances da suke ta samu in aka zo kuma ayyukan nan baki ɗaya arzikin ƙasa an ka duba kwangilolin ƙasar nan 95 kashi 100 turawa ake ba da chinese da kwara da india to ta yaya arziki zai yarwata cikin ƙasar nan ba zai yiwu ba Honorable Amanan Lahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masu tsinkaye kan siyasar tattalin arziki a Najeriya. Mu koma kallon ayyukan wakilan majalisar ta fuskar abin da ya shafi kuɗaɗen da ake sanya musu ta fuskar gudanar da ayyukansu duk shekara da ma kuma abin da ya shafi kuɗaɗen ayyukan mazaɓu da ake ce constituency project da shi ma ake sanya shi duk shekara cikin kunshin kasafin domin yi wa jama'ar da suke wakilta ayyuka. Wannan dai zance ne mai faɗi cike da zargin badakala wadda tushenta shine cushe wato fadin mai ɗaukar hankali wanda a baya wasu suka ce ya kauce ka'ida. Shi kansa wannan lamari dai yana da alakar kai tsaye da kudaden da aka ce su kansu 'yan majalisar za su lashe cikin wannan kunshin kasafin kuɗi da ma wanda suka saba lashewa a shekarun baya a matsayin tsarin gudanar da ayyukansu inda shugaban ƙasa Buhari ya ce a wannan shekara za su kashe naira miliyan dubu ɗari da ashirin da biyar. Dattijo Kabiru shugaba kofar na isa dai yana ganin iya binciken da aka fara yi kwanakin baya wanda ya bankaɗo 'yan majalisun da suka yi sama da faɗin miliyoyin kudaden ayyukan mazaɓu. Aya ce da ya kamata ta zama izina ga sabbin wakilan majalisar na wannan lokaci.
har yanzu akwai wayanda aka mai wanda yan adawa suna gani sun hau dukiyar al'umma sun yi aiki a tsarin aiki na tsumbure wani kuɗi wani bashi wanda da karshe ana zargin su wasu ma sun ci kuɗaɗe wanda ya kamata a ce an hukunta su a hukunta su aka kyale su amma gari suna cin gwamnati saboda haka ina kira ga sababbin ministoci kalubale a gare ku idan aka fitar da kuɗi kamar yadda Buhari yake son ya gama lafiya har kamar ku yanzu ga kuɗaɗe nan an fara ba da naira biliyan ɗari domin a aiwatar da aikin ka al'umma cewa lalle za ta san canja zani ma a baya da kake cewa wasu ministoci sun ci kuɗi kamar da wadaya waɗanda suka ci kuɗi.
yanzu kamar nawa da ya ci kuɗin yanzu ba ga Waye na- kowa sun fashi wala nawa ne amma akwai inda ya yi kurakuran wanda ana zargin sa ya ci kuɗi amma ya dawo kuma an rage masa nauyi domin kada ya kuma yi ci gaba da wannan abubuwan kuma yanzu ya yarda ya gano kuma zai aiki na gari Kenan gwamnatin naku tana kitso da kwarkwata.
a to ai dole ne tunda shi dan adam ne ba ba za ka tabbatar da cewa duk abin da ke tsammani sai wani ya bar Me isa a baya kuke kalubalantar gwamnatin da baya take gudanar da mulki na cewar bata iya wa tana yin abin da ba daidai ba.
to ai ta ma abin da yasa yawa kaya ne ya mutu ya amma ya amana ne suke mutu amma yanzu tunda tanka iya ake ana rerewa ya tanka iya rerewa ya yadda da su kuma ina kira ga yan majalisar tarayya waɗanda su- suka sauka wanda da wasu sun koma akwai kalubale a tsakanin ku domin kuwa yan majalisar nan yanzu EFCC da ICPC sun tabbatar da ana neman kuɗi naira biliyan ɗari tara tara fa ake nema a hannunsu Na me?
sun yi batan daba kan constituency project da aka basu ana kalubalantar sai sun dawo da su saboda haka ku sababbin yan Ai majalisa muku aikace aikace.
ba a yi ba wanda da aka yi kure ne ina ga maka tsaya ku haɗa kafafuwan ku ku tabbatar da cewa abin da ƴan uwanku suka yi na kurakurai kada ku aiwatar idan kuka aiwatar to kun kuntuci talaka kun tunci Buhari kun tunci Najeriya kun kira ga Mato idan kana faɗar haka wani ba zai ce kamar akwai laifin sakaci na bangaren za suna gani duk ana irin wannan kuma amma ana kau da kai.
to a'a ba haka bane zartarwa suna bakin kokarin su amma abin da zaka nuna min shine cewa dan me idan mutum ya ci kudin talaka ya ci gwamnati gwamnati ba za ta hukunta shi sai a faɗi sunansa ta buga a jarida ta hukunta shi a ko a kama shi da red handed a tabbatar da an hukunci a kansa shi rashin wannan shi yasa kowa ya samu dama yake ɗiban kudin gwamnati ya ya ce banza Dattijo Alhaji Kabiru shugaba kofar na isa ɗan siyasa a Kano. Hatta su kan su mabiya da ke yi wa gwamnatin APC fatan alheri irin su Ibrahim Ahmad Umar na ganin cewa matakin gwamnatin akwai gyara game da irin kuɗin da ta warewa fannin ilimi tunda dai shi ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma. A da haka ne ya ce yanzu nauyi ne da ya rataya a wuyan 'yan majalisa su yi aikin sabunta kuɗaɗen domin mayar da su fannin da zai fi amfanar al'umma.
wannan hayaniya da yake faruwa yau a kashe wane gobe a kashe wannan wannan isa bom ya kashe kansa ba za ka taba ji a kudu suna yi ba musamman bangaren yarabawa waɗanda sun yarda da ko da faskare za su yi ko dako dan su zai shiga jami'a mai kyau da matakin primary zai makaranta mai kyau babu mutumin da zaka je ka tarar da ya zamana yayi digiri ko yana aiki ya je ya dauki makami ko yayi suicide attack ya kashe kansa ko shakka babu ba mu da inda ya fice Najeriya a Najeriya kuma ba mu da inda ya fice arewa lallai ina kira da yan majalisu ko mai girma shugaban kasa lallai ya sake kokari ya kula dukkan kuɗin nan da ake kashe a bangaren tsaro a yadda na fahimta ba za su yi amfani sosai ba idan ba a ba talaka ilimi ba domin ilimi shine garkuwa shi yake sa mutumin da ya fito daga gidan kara ya zo ya zama da mutumin da yake birni ya nema farin yanzu a matakin tarayya kana so ka ce ka raina kokarin da ita gwamnatin tarayya take yi akan sha'anin ba wai na raina ba a matsayina na ɗan ƙasa duk da ka san ni masoyin shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ne shawara ce wacce ya kamata na bayar dukkan irin wannan abubuwa da yake faruwa a ƙasar nan na rintse da allah rashin ilimi ne bari na baka misali ba wani developed country da zaka je kaga an ba mutum ilimi ya zama na cewa well educated ya zo ya ɗauki bom ya kashe kansa ko kuma ya rika faɗa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba tare da wani hujja ba lallai ilimi dukkan shugabannin da ka gani mai girma shugaban ƙasa kyauta yayi karatu mai girma gwamnan jihar Kano kyauta yayi ilimi dukkan wani shugaba da zaka gani a Najeriya kyauta yayi ilimi a lokacin da su Sardauna suke mai to lallai idan har ana so Najeriya ta ɗore ci gaba da ganin kiman mu wajen turawa da sauran ƙasashen duniya lallai a baya ilimi muhimmanci akan dukkan wani sector domin ko da bangaren lafiya da zaka je ka karanta MBBS a a jami'a ilimi shi ya kai ka da ilimin aka samu wannan lallai ina kira da mai girma shugaban ƙasa lallai ya kula ya manta da maganar wani ba mu ce kar a kashe kuɗi a tsaro ba amma na rintse da Allah Khalid idan ana ba mutane ilimi irin wannan abubuwan da yake faruwa musamman a arewacin ƙasar nan ba za ka ga yana faruwa ba wannan kuɗi da aka ba bangaren ilimi 48 billion biliyan biliyan 48 48 biliyan 48 lalle ne ya zama wajibi idan har wakiltar talakawa kuke idan har kuna so kasar nan ta gyaru a daina irin wannan crisis din da yake faruwa daga cikin wani ministan da aka tura kuɗi da yawa lalle ne tunda doka ta ba ku dama ku dawo da kuɗin bangaren ilimi domin eh, mu huta akan irin wannan abubuwan da yake faruwa talaka za su yi muku addu'a lalle kuma za ku tabbata shugabanni na gari ba magana siyasa muke ba ko wani fati Excellency Ibrahim Ahmad Umar guda cikin matasan 'yan siyasa a jihar Kano. Yanzu za mu dawo kanan domin duba halin da sha'anin mulki ke ciki musamman kan halin da haskaka jihar ke ciki wanda wasu daga cikin masu hamayya ke cewa tun da dadewa daman gwamnatin ta gaza ta wannan fuska. Shi yasa a ƙarshe ta fito ƙarara lafazinta da ayyukanta cikin gazawar kasa ci gaba da wannan aiki na haska fitilun kan tituna.
inda ka zagaya a jihar Kano da daddare za ga gari baki kirin wanda jagora Imamu Kwankwaso ya tafi ya bar Kano ya yi beautifying ɗinta an yi ayyukan raya ƙasa an saka fitilu wanda sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero wata rana ya dawo daga tafiya ya ce da ya jo Kano sai da ya gane cewar Kano ya shigo tun daga sama saboda ya ga Kano yake faɗar kamar a Saudi Arabia yake lokacin saboda hasken da Kano ta yi amma yanzu an daƙile wannan abin alkhairin an dawo da hannun agogo baya kaga ba za mu lamunci irin wannan ba.
karɓi uzurin da gwamnatin ta bayar ba na cewa ana aikace-aikace ne babu wannan maganar ga aiki ko aika aika ga abin da aka fara maimakon ka ribanya shi ka inganta shi ya tabbata ana cin moriyar wannan abin amma ka ki ka dora ka dauko wani sabon aikin kaga ba shi ake da bukata ba haka na gani an je wajijan gidan sarki ana wani fashe-fashe ana liƙe-liƙe ana face-face bayan ga ba ne ba wannan na harkar wutan kawata cikin birnin ina gaya maka fa fitilun titin nan suna da matukar muhimmanci wanda tana da jibi da harkar tsaro idan ka taho kilomita goma za ka iya ganin me yake gabanka kuma me yake bayanka hakan yana da alaka da tsaro a kan titunan mu amma yanzu hakan ya sa masu kwacen waya sun dawo kan tituna za ga cewar garin baki kirin muddin gwamna baya gari to ba a kunna fitila a jihar Kano wasu fitilun ma mu muna kyautata zaton cewar da gangan ake kashe kwaya-kwayan saboda kar a kunna su su ja mai da haka in har da gaske ake kishin kanan to wannan abin ya kamata hankalin mai saran kaba ya koma garna ai dama tun daga farko ake kunna wani wajen kaga an kunna can ba a kunna ba can yau a kunna sai ji ba a kunna haka ake yi to yanzu ko tun da aka ce an ɗauki kujeran nan an kwata an basu to gashi nan yanzu sun miƙe kafa lalaci sai abin da ya karu duk da dai ba mu yi mamaki ba tun da mun kula da fitilin titi yana cewa miliyan 200 ake kashewa to miliyan 200 shin ta yi muku yawa ba za ku iya ci gaba da biya bane ba Allah ya ji kan imamu kwankwasa ba dan ya mutu ba shin da wanda ya kirkira aiki da wanda ya ci gaba da inganta aikin wa ya kamata a fiye ba shi fa wancan shi ya kirkira ya samar da shi ya maintainin abubuwan ake yi shekara hudu amma ku daga zuwan kun kasa ci gaba da raya abin da kuka gada Matashi Bashir sanata mai kishin kwankwasiya da aman hamayyar gyara kayanka. To amma a yayin da yake wannan lafazi shi kuwa shugaban kungiyar APC Media Forum Habibu Indabawa jiyo shi muka yi yana ƙara fito da ribar da talakawa za su samu dalilin ci gaba da mulkin gwamna Abdullahi Umar Ganduje a mataki na gaba.
farko dai ba zancen zilimi tsakanin karyewar gwamnati zuwa gwamnati a duk aikace-aikacen alheri da aka ɗauko zai zama na kawai continuous a ci gaba da yi domin daman shi ya ɗauko wanda ma ya gada yana ci gaba da yin su ba zai tsaya ba sannan na biyu wannan free education ɗin da aka tabbatar da shi a jihar kano kuma dole 'ya'yan talakawa na birni da na ƙauyuka sun zama da sun samu gata kuɗin makaranta da yake hana yaran mu zuwa makaranta yau ta tabbata ba ko kwandalaka za ka je kai ilimi a jihar kano kyauta kuma a baka uniform a ci da kai sannan idan ka ƙara ɗaukowa wannan tituna na 5 kilomita biyar biyar musamman na ƙauyuka akwai ma'aikata ta ram wanda mai girma da abdullahi umar ganduje kirkira wanda za a je a tabbatar dukkan titunan da suke hada al'umma gari da gari za a je a yi su a tabbatar ba matsala domin jin daɗin al'ummar jihar kano Wai Idan har waɗannan ayyuka da kake faɗa riba ce da talakawan za su samu me yasa har yanzu aka ji shiru ake kalubalantar ma gwamnatin ta ko ta ki ta yi kwamishinoni.
abin da zai burge kai baka sha'awa duk mutumin da yake hanyar nan ta sabon titi zai ga yama yadda aka kawo motoci ana ta gwada basira ta injiniyarin ana fidda hanyar ruwa sabanin baya da ake cewa idan an yi damuna ruwa yana cika wannan kadar yau an zo an daura ana gyara wannan hanyar domin jin daɗin talakawan da suke bin wannan hanyar sannan idan ka duba irin fitilu da ake ba da haske a jihar kano yau idan ka duba don kwana hudu an kashe su kuma an yi sanarwa domin gyara ake ta yi so ake a tabbatar da su na zamani ka je ka gina gina Daman fitilun gaba ki ɗayan su gyara ake duk sun lalace.
gaba daya gyara su ake yi domin su ake a zamanin To ai an ga kafin a fara kashewar waɗansu duk lafiyar su kalau kawai kunna su ne ba. a yi.
shi ne nake gaya ma sai da aka yi sanarwa aka dakatar aka kashe su domin ka je hanyar gidan sarki irin samfur ɗin da aka yi a state road kowane titi irin su za zo a yi Anya ba an bar jaki ne ana dukan teki ba a gwamnati.
na babu ko ɗaya sannan ka ɗauko wannan asibitoci da mai girma kadumul islam ya ce zai yi a wannan zon ɗin namu guda hudu ko ina Matashi Habibu Indabawa mai yangu-yangu shugaban kungiyar APC Media Forum a jihar Kano. Cin kuwa daga karamar hukumar Warawa bakuncin kamar Naziru Salisu muka karba da yawun shugabancin kungiyar ɗalibai na yankin dauke da sakon koken su game da yadda masu mulkin su ke kasa jabantar lamuran su musamman kan biyan kuɗin hayar gidajen ɗalibai waɗanda ke karatu a makarantu daban-daban na jihar nan.
matsaloli da kungiyar ɗalibai take ciki da makaran kansu su ɗalibai na ƙaramar hukumar warawa akwai makarantu da dama da muke da su haya institute kamar sa'adat rimo college of education bayero university da legal wanda suna da matsaloli kwarai da gaske na ah, ɗakunan kwana kuna makarantun ne suke da matsalar gurin kwana ko kuma ɗaliban ku 'yan ƙaramar hukumar wara su karan kansu gidajen ne muke da matsalar su na farko ba mu da gidaje standard wanda karamar hukuma ta saya wa ɗalibai wanda suke kwana a cikin su karamar hukuma tana biyan haya wanda dan majalisar jiha mai wakiltar karamar hukumar warawa honorable labaran abdul madari shine yake ba mu gudunmowa wajen biyan waɗannan gidaje idan wa'adi ya ƙare ko shekaru sun ƙare wannan hali suke ciki su ɗaliban gaskiya ɗalibai suna cikin halin ni ya- sakamakon wannan ɗalibai gaba ɗaya kimanin 700 da wani abu da suke yin makaranta akwai matsaloli na farko shine su karan kansu karamar hukumar warawa ɗalibai ba su da gidaje ko da guda ɗaya standard wanda za a ce na karamar hukuma ne wanda ta saya musu domin su zauna illa sai dai a biya haya wanda da ƙyar ake biya amma mai girma ɗan majalisar mu na jiha yana ƙoƙari kwarai da gaske saboda shi yake ba da gudunmuwa ta karamar hukuma a shugabanci a, ba wani arawa da yake taka domin ya ga ya magance wannan matsalar gurin kwanan ɗaliban gaskiya shugaban karamar hukumar warawa mun je ofis mun same shi har sau biyu zuwa uku amma dai ya yi mana alkawari kuma insha Allah muna sa rai zai cika mana amma muna ƙara shi ma kawo kukan mu a gare shi Allah ya sa ya duba kukan mu domin ya share wa ɗaliban karamar hukumar dan warawa.
majalisar tarayya dan majalisar mu na tarayya honorable Mustapha Baladawaki gaskiya mun samu fiye din sa mana mun kai masa takaddun mu amma kuma har yanzu gaskiya babu wani labari cikakke dangane da shi Kamarar Nazir Salisu kenan sanata a kungiyar ɗalibai 'yan asalin ƙaramar hukumar Warawa. A yankin ƙananan hukumomin Sumela da ta kai kuwa idan ba a manta ba har yanzu ana ci gaba da musayar yawu a game da sahihin wakilin yankin a majalisar tarayya da ma tsarin hidimtawa al'umma kenan da kowane jagora ya yi shura a kai ko kuma dai sabanin haka. Inda cikin kalaman Dauda Garba Okocha muka ji yana fayyace nagartar Honorable Shamsuddini tare da kalubalantar abokin birminsa na siyasa wato Siraja Kanawa.
kuma wannan dan majalisa honorable Shamsuddin Bello Dambazau irin su ake so jajirtattu wanda za su tashi a majalisa su kawo motion ba kudi ya zo nema ba ya zo ya taimaki al'ummar ƙananan hukumomin takai da sumaila ne kamar yadda na ji wani can yana cewa wai shi za a rantsar da shi a laraban nan da ta gabata wai shi siraja kanawa to yanzu ga shi laraba ta wuce ba a rantsar da shi ba ya ce in ba a rantsar da shi ba sai dai in wani abu ya same shi to mu ba za mu so wani abu ya same ka ba mun san Allah ne yake ba da mulki kuma shi ne yake hanawa saboda haka wannan shari'ar ma mu bata dame mu ba tsakanin mu da kai shi Shamsuddin Bello Dambazo mutum ne mai alheri ya kawo mana abubuwa a karamar hukumar ta kai da Sumaila musamman iftilakin ruwa da isami al'umma Sumaila da ta kai ya kawo shinkafa buhu ɗari uku siminti buhu ɗari shida ya kawo buhun masara buhu ɗari shida da atafofi da sauran abubuwa ga kwanan rufi bandir ɗari uku a yanzu haka ni ne ciyama na community na Shamsuddin Bello Dambazo ina da kofin ɗin kayan kayan kuma yana hannuna duk wa'anda za a raba wa a karamar hukumar ta kai list ɗin su complete tun daga hukuma gari zuwa langome abin da ya kai karamar hukumar ta kai kacaka kuma da sannu za mu raba wannan kaya ba da jimawa ba mu ci gaba da ba wa Shamsuddin Bello Dambazo haɗin kai domin kun tabbatar da bai ceto mana yanci ne a karamar hukumar Sumaila ta kai.
Matashi Dauda Garba Okocha shugaban kwamitin aikin gayya na gidan Honorable Shamsuddin Dambazau a yankin Takai da Sumaila.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Ba sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bufayo, Khalid Shatima da Adam Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwa Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.